a kan me suka gudana wannan yake tuna min da wata magana da malam ya taɓa faɗa Allah ya gafarta mishi tun ana karatu a a rumfa kwano ɗin wanda mafi yawan muka yi instagramin ta da malam yake cewa ina jin a hamawiya ne ya ce 'yan ɗari fa a najeriya ba su kai su ashirin ba kun taɓa wannan kun tuna wannan kalma ya ce asalin 'yan ɗari da ake ce mazindiƙai a najeriya ba su ba ƙirga su da yatsu ba ma'ana duk wannan hayani da ake ta maulidi ɗin mafi yawan su kawai jahilan gari ne musulmai ne jahilai wanda aka batar da su aka mai da su kawai jari na, manyan shehunan amma asalin waɗanda suke kan wannan bakar aƙidan wadatul wujud din ba su da wannan yawa kuma irin su ne wanda in suka zo faɗan fatawa da aka ce din nan ba za su yi fitowa ƙarara su faɗi wannan muguwan magana ba idan wani mahaukaci a cikin su ya fito ya faɗa sai su fito su yi munafunci su ce ba ruwan su da shi ba ka suka gai kwanaki a kano ba alhalin kuma aƙida suke nan amma su saboda suna son mutane suna son jama'a su kama 'yan siyasa ne kuma sun san suka faɗi wannan maganar za a watse a ba su waje ko to sai su fito wanda ya faɗa a madadin sai su ce ƙarya yake musu su wannan ba tafarkin inyasu ba ne kuma tafarkin inyasin ne amma dai suna da ƙilla waɗanda suke akan wannan ɓatar wasunsu kawai ana tafiya ne a matsayin dai ƙaunar manzala sallama da kuma a ba 'yan izala haushi kawai ana so dai a dinga tunda yan izala sun sun ga ana wannan sa ja haushi to bari a kuntata musu rayuwa to haka wannan ka'ida take shine cewa asalin wanda suke kan irin wannan batar sai an tantance su sannan za a yi musu hukunci ba a mutane hukunci kawai gama gari ka ce yan kungiya kaza ko yan gari kaza ko suwana kaza dukan su batattu ne saboda kawai ba sa cikin ka ko ba sa bin irin tafarkin ka ko ba sa yin alaji ba sa mubaya'a ga shugaban da kai mubaya'a jama'an kun lura wannan shine kuma abinda mafi yawan yan ahlus sunna suke wannan ahlus sunna mu muke irin wannan rashin rashin adalcin wajen hukunci idan mutum yana cikin izalar suwa ne to duk ɗaya izalar ganin ta yake ɓataci ci shi ma haka ɗan waccan izala idan mutum yana makaranta kaza makarantar ɗayan malamin wanda suke da musajala da wannan to shikenan yana ganin abokan faɗan shi ne abokan hamayyar shi ne kai kafirai ne ma ɓatattu ne ma mahasada ne maƙiya ne duk ba haka ba ne kuma kowa zai je kan mambarin shi da suna yana kantar da sunna amma kuma ga wasu masu kantar da sunna yana gaba da su har ma ya iya haɗa kai da 'yan ɗariƙa ko wasu ɓatattu don a yi maganin waɗancan kamar yadda aka dinga yi a nan garin zariya misali shekarun baya wanda ake cewa ahlus sunna su haɗa kai da 'yan bid'a 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a don a yi maganin wasu 'yan ahlus sunna kuma a gin duk wannan jama'a wala ba adalci bane kuma me ke kawo shi son zuciya da rashin bin asalin ƙa'ida addinin Allah ya tsare mu